to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, na zo wucewa da sai na gan ku a wajejen daura sai na ke ta mamaki kuma yanzu da na dawo na ƙara ganin ku a cikin hanya mai nisa haka ina za ku je ne mun dai ƙudurniyya da cewar za mu je jihar kano women house domin mu ce mai girma abba kabir yusuf murna na tabbacin cewar ya zama halattaccen gwamnan jihar kano ne muka ƙudiri wannan niyyar nan da wajen wata biyar ma muka ƙudiri wannan niyyar tun dai da aka shiga kotu kullum muna zuwa gidan rediyo muna sanarwa lajin fm muna cewa in dai aka yi shari'a muka yi nasara to za mu yi wannan tattaki mu azumi a yi wannan duka dai muna ta yi insha Allah. to alhamdulillah duk da cewa dai ya kamata in fara tambayar ku me sunayen sunana abdulkadir kabir daura wanda aka fi sani da abdulkadir bayan jidda sunana ibrahim ahmad wanda aka fi sani da ibrahim ruba ibrahim yana kuma mai waka to alhamdulillah masha Allah to barin shigo eh, bari barin shigo tsakiyar ku da ni ma dauke ni eh mu ba ta kai ni kuma da eh, sunana eh, Abdullahi na to ne SSA na gwamnati Kano akan ita kuma insha Allah idan Allah ya kawo Kano zan muku tara mai kyau a ofis na ofis na da a cikin gidan gwamnati